jam'iyyar pdp ta nemi buhari da ya tilasta wa 'ya'yan jam'iyyar apc su saki sabbin kuɗin da suka ɓoye hukumar zaɓe ta ce za ta gudanar da zaɓe kamar yadda ta tsara kwankwaso ya ce buhari ya yi maganin gwamnonin jam'iyyar apc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 to sai ku gyara zama kuma ku biyo mu sannu a hankali domin jin cikakkun labarun na nura muhammad jam'iyyar pdp ta kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tilastawa 'yan jam'iyyar apc da gwamnoninta da bola ahmad tinubu su fito da biliyoyin sabbin takardun kuɗin da suka ɓoye domin sayan ƙuri'u pdp ta yi kiran ne a cikin wata sanarwar da kakakinta na ƙasa debo logobana ya fitar biyu bayan ƙarancin sabbin takardun kuɗaɗen da ke ci gaba da fuskantar ɗaukacin faɗin tarayyar najeriya Ologobana ya ce a jawabin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa 'yan najeriya ya sanar da cewa tsarin sauya kudaden tsari ne na gwamnatin apc da ke sa idanu kan yadda ake sarrafa sabbin takardun da kuma su a cikin al'umma ya ce hakan ya nuna a zahiri babu hannun jam'iyyar pdp a cikin wannan tsarin ya yana mai cewa tun a baya jam'iyyar pdp ta ankarar da 'yan najeriya a kan zagon kasan da ake yi wato da ake yi na karkatar da sabbin takardun kudaden domin cimma burin shirin sunacin zaɓe olugobana ya ce jam'iyyar su ta pdp tana wa 'yan najeriya kan wannan karancin sabbin takardun kudaden da ke ci gaba da fuskanta inda ya ce pdp ta tona asirin gwamnonin apc bisa zargin su da ɓoye sabbin takardun kudaden kudade a maɓoyar da ke cikin jihohin Legas da Kano da Kogi da Kaduna da Imo domin kawai su sayi ƙuri'un mutane a zaɓe mai zuwa. Hukumar zaɓe mai cin gashin kanta INEC ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da babban zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya kamar yadda ta tsara don a baya wato tun bayan sauyin fasalin takardun kuɗin 500 da naira ɗaya wanda babban bankin cbn ya yi da yawan 'yan najeriya sun waye gari cikin kunci da walhalu wajen neman sabbin kuɗin sakamakon hakan ne wasu ke fargabar zai wahala zaɓe ya yiwu ko dai a ɗage ko kuma a samu tasgaro duba da yadda ƙarancin naira ya haddasa zanga-zanga a wasu sassan ƙasar nan amma shugaban inec farfesa muhammad yakubu ya kore fargabar da ke cewa hukumar na aiki kafaɗa da kafaɗa da cbn da hukumomin tsaro kamar yadda gidan talabijin national ya ruwaito cbn ya ba mu tabbaci ba za a samu wani cikas ba a bangaren sa kuma a yanzu babu wasu matsaloli game da lamarin game da abin da ke faruwa a ƙasa da zanga-zangar batu ne kawai na tsaro hukumomin tsaro sun ƙara jaddada ba mu tabbaci za su samar da tsaro domin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali don haka ba mu da wata damuwa game da wannan hukumar zaɓe ya kuma buƙaci matasa masu bautar ƙasa da za su aikin wucin gadi su sa kishin najeriya a cikin zukatansu kar su kuskura su bi wani dan siyasa ya gargaɗe su da cewa komai zai faru kar su yi gangancin barin na'urar tantance masu kada ƙuri'u ta bibas a hannun wani mutum na daban ya ce za a bi diddigin su don ganin abin da ke wakana dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nnpp rabi'u musa kwankwaso ya caccaki gwamnonin apc da ke sukar shugaban ƙasa muhammadu buhari kan dokar sauya takardun kuɗi kwankwason ya ce maganganun da gwamnonin ke yi a baya-bayan nan kan dokar su kan dokar sun bashi mamaki kwarai musamman yadda suke cin mutuncin shugaban ƙasa, kwankwaso ya ce kawai sai muka ji sun bugi da zargin wato da zargin jagorori abin ɗaure kai ma shine har da shugaban ƙasa abin da ban taɓa kawowa za su iya aikatawa ba na yi mamakin kalaman da ke fita daga bakinsu har na fara tunanin me ke damunsu haka Wataƙila kawai ƙanshin gaskiya a batun da efcc ke yi na cewa wasu daga cikinsu sun ajiye biliyan kudade a gidajensu da haka nake baiwa sauran gwamnonin shawara da su yi sa idanukan waɗannan mutane kuma ina son in tabbatar muku da cewa jam'iyyar mu za ta taimaka wa gwamnatin tarayya ranar zaɓe da yake yawa 'yan najeriya bayanin godiya a shafinsa na facebook buhari ya ce 'yan uwana 'yan najeriya na ya amfani da ina so in yi amfani da wannan damar har ila don gode muku bisa zaben da kuka yi har sau biyu ya ce 'yan uwa 'yan najeriya ina so na yi amfani da wannan damar har ila don gode muku bisa zaɓata da kuka yi na zama shugaban ƙasa har sau biyu yana sane da irin halin kuncin da kuke ciki cewar cewar buharin a bangare guda shugaban ƙasar ya ba 'yan najeriya haƙuri bisa halin da ake ciki bisa sabbin ƙa'idojin da gwamnatinsa ta samar daga ƙarshe ina so na tabbatar muku cewa ina sani daram da halin kuncin da kuke fuskanta saboda haka wato saboda wasu ƙa'idojin da gwamnati na ta kawo wanda aka yi su da nufin kawo ci gaba na ƙasar nan ina roƙonku da kada ina roƙonku da ku ƙara haƙuri yayin da muke ɗaukar matakan da suka dace don sauƙaƙa waɗannan walhalu a ɓangare guda shugaban ya bayyana cewa akwai buƙatar 'yan najeriya su zaɓi bola ahmad tinubu a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa buharin ya ce ya yarda da tinubu kuma tabbas shine zai yi abin da ya dace bayan ya sauka daga mulki ya kuma bayyana cewa shi ba ɗan takara bane amma apc ta zaɓi tinubu kuma shi ma zaɓin sa sa to duka duka labarun kenan a madadin waɗanda suka tallafa har suka zo gare ku ne nura muhammad ke cewa saduwar alkhairi